وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha biyu ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan yuli shekara ta ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a ƙudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi imamu al إمام دار الهجرة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي وأبو صالح أبو عبد الله إمام آل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من كان أقرقش نهيه عن الكلام والخصومات في الدين hane-hane da ya zo daga imamu ali sunnati wal jama'a imamu ahmad bin Hambal. allah ya ji kansa da rahama akan yin husuma jayayya kutsawa cikin falsafa a cikin ilimi na addini mun kwana a shafi na hamsin da biyar za mu tashi a fakara ta shida a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 62 malam yake cewa wa akhraj ibn batta an ubaidillah bin hanbal qal imamu ibn batta ya fitar da asari daga ubaidillah bin hanbal qal ubaidillah bin hanbal yace haddathani abi babana ya bani labari qala ce, sami'tu aba abdullah yaji baban abdullahi shine imamu ahmad wato shi ubaidi ubaidillah babansa ɗalibin imamu ahmad ne shine hanbal yace yaji malaminsa aba abdullah alkunyansa kenan baban abdullahi a fagen ilimin hadisi saboda shi imamu ahmad yana da alkunya guda biyu a fagen ilimin hadisi ana ce mai abu abdullah saboda ɗansa abdullahi shi ya yaɗa ilimin babansa a fagen hadisi a fagen fikihu kuma ɗansa salih shine babban ɗansa daman a sunna ana so a yi wa mutum alkunya da babban ɗansa to dalilin da yasa ake yi wa imamu ahmad wannan kenan saboda kowane ɗa akwai wani janibi na ilimin babansa da ya ɗauka kuma an ya fi shahara da wannan fannin ya ce ya ƙulu yana cewa alaikum bis sunnati wal hadith imamu ahmad yana cewa na hore ku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadisi wato ku riƙe sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi ruƙo da ilimin hadisi wa yanfa'ukumullahu bihi Allah zai amfanar da ku da ilimin hadisi da kuma sunnan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga wannan ishara yake maka istinbati ne Imam Ahmad yayi daga ayoyi da yawa a cikin ƙur'ani daga ciki wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce idan kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu shi sa malamai musamman Abu Usman An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi kamar yadda imamu ibn taimiyya ya naƙalto asari daga gare sa a cikin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati wa man ammara hawa fi nafsihi qawlan wa fi'ilan nataqa bi bid'atin sai istinbati da wannan ayar لأن الله عز وجل يقول wa in tuti'uhu tahtadu wa ma rasuli illa al mubin yace duk mutumin da ya raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi a karan kansa qawlan wa fi'lan maganarsa sunna ce aikinsa sunna ne nafaqa bil hikmati to duk maganan da zai yi zaka ga Allah na bashi dama yana magana kunsa da hikima wa man ammara al-hawa fi nafsihi duk mutumin da ya raya san rai a zuciyarsa qawlan wa fi'lan furuci da aiki nafaka bi bid'atin zaka tadda shi in zai yi magana bid'a ce maganarsa shine sai istinbati daga wannan ayar yace wa in tuti'uhu ai Allah yace in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tahtadu za ku shiryu tabbas sai ce wa ma ala rasuli illa albalagul mubin babu abin da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai isarwa bayyananne saboda haka kaga wannan kaɗan daga ciki kenan sa'annan ga hadisin irbaf bin sariya abu najih wanda imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibn maja da imamu nasa'i da imamu ahmad da imamu hakim a cikin mustadrak nasa da ibn abi asim a cikin as-sunna da ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa suka nakalto wannan hadisi da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhalli shari yace alaikum bi sunnati na hore ku da sunnata wa sunnatil khulafa ar-rashidin da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di masu shiryarwa bayana tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid ku yi ruko da shi ku kama shi da tiraman haƙoranku sai ce wa iyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da fararrun abubuwa a cikin addinin musulunci fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda duk wani fararren abu inda addini ne to bid'a ce wa kullu bid'atin dalala duk kuma bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar bata kuma yana kai mutum wuta Allah ka tsare mu to kaga imamu Ahmad yana ƙara nuna maka yin ruko da sunna sannan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad ya ce wa yanfa'ukumullahu bihi Allah zai amfanar da ku da sunna da kuma hadisi shi sa hatta mawaki shata me yace mu dai tsaya ga annabi Muhammadu yace ya tsaya ga annabi Muhammadu ko yace duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu baya tadewa a duniya kuma baya taɓewa a lahira sai ce me mu dai tsaya ga annabi muhammadu to wannan shine Allah zai amfanar da kai duniya da kuma lahira sai ce wa iyakum wal waljidalu wal jidalu wal mira'u fa innahu la yuflihu man a habbal kala. imamu ahmad bin hambali Allah ji ƙasa da rama yace wa iyakum a hirɗinku wal da kutsawa wal jidalu da jayayya Walmira'u da musu fa'innahu la yi man ahabba kalam yanda al'amarin yake duk wanda ya so ilimin falsafanci ko fikirul islami a yau yadda suke kiransa to baya taɓa samun rabauta alaƙarsa da ubangiji sai ya samu matsala yace wa kullu man kalaman lam yakun akhiru amrihi illa ila bid'atin yace duk wanda ya kirkiro magana inda ya addini ne ba irin wanda Allah da manzansa suka ce ba lam yakun akhiru amrihi karshen al'amarinsa ba zai kasance ba illa ila bid'atin face sai ya koma zuwa ga bid'a duk wanda ya ce shi ba zai yi na Allah da manzansa ba zai kirkiro nasa ne to karshen ta bidiya zai kare an gane li'annal kalama saboda shi ilmin ilmul kalam la yad'u ila khairin imam ahmad ke maganar nan yace bai taba kira zuwa ga alkhairi ba bai taba kira zuwa ga alkhairi ba saboda a tarihin musulunci babu wani malami da ya kutsa cikin ta sai da ya samu matsala Alaƙarsa da ubangiji sai dai samu matsala kai a jiki akwai ma wanda yake in an ce aristotle ya ce yana gabatar da maganan aristotle ko afalafin ko socrates ina fata an gane ko confucius zai gabatar da maganansa sama da maganar allah da manzansa saboda yana ganin wa'annan su sun fi amfani da ƙwaƙwalansu to kaji illar to shi ne malam ya ce wala uhibbul kalam ni a matsayina na imamu ahmad bin hanbal ya ce ba na son ilmul kalam walal khawdu walal jidal kuma ba na so a kutsa cikinsa kuma ba na so a dinga sa'insa a kan wannan ilimi wa alaikum bisunan na hore ku da bin sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal'asar da sahun magabata sahabbai kenan tunda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa alim idan yahudawa da kiristoci da kuma mushirikai da ku na yanzu kun yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi kaga daman jumla ce shartiyya fi'lu shart sai ce fa jawabuhu faqad ihtadaw tabbas kun shiryu kaga kenan addinin ka ba zai taba zama mai kyau ba sai kayi irin na manzon Allah da na sahabbansa a ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak da yayi maganan cewa al'ummarsa za ta kasu kashi 73 yace kullu hafin nar hadisin mu'awiya bin hakam mu'awiya bin abi sufyan yake cewa kullu hafin na dukkansu 'yan wuta ne illa wahida banda guda ɗaya Ƙila wa ma hiya ya rasulullah sai aka tambaye shi wacce ce guda ɗayan da ba za ta halaka ba sai manzon Allah yayi jumla hasriya yace hiya misla ma ana alaihi al wa ashabi su ne wanda addininsu suna yin irin wanda ni da sahabbai na muke a kai kaga kenan sahabbai ba su saba karantar manzala ba ina fata an gane saboda haka suna tafiya ne haka da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan yana nuna maka wal athar shi sa mana yace da sahun ayyuka bi ma'ana asali. maganganun sahabbai da kuma na tabi'ai saboda khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum manzo Allah ce wanda suka fi kowa alkhairi a cikin al'ummata su ne wanda suka yi rayuwa da ni sa'annan maji da su ne tabi'ai kenan ko thumma alladhina yalunahum sa'annan masu bin su su ne atba'ut tabi'ina kaga ne su ne ake kira salasata qurun al-mufaddala su ne karnoni guda ukun da aka fifita su akan duk wani karni da zai zo bayan guda ukun nan to bai kai su alkhairi ba duk abin da za ka yi wa musulunci ba za ka kai abin da sahabi guda ɗaya ya yi wa addinin Allah ba kai sahabi guda ɗaya wanda ya yi minti ɗaya kasal kamar yadda imamu ahmad yake cewa a cikin usul eh, sunna ya ce ko da minti ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani malamin duniya da ka sani da duk hidimar da ya yi wa duniya da musulunci alkhairi a wurin Allah saboda wannan hadisin manzo Allah ce duk wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umma na sunan da suka yi rayuwa da saboda su sun taimaki musuluncin lokacin da musuluncin ke bukatan taimako ni kuwa da kai a yau mun yi ba mu yi ba musuluncin ya riga ya kafu mu ne ke amfana ba wani abu ba to su suka amfanar da musulunci da kudinsu da dukiyarsu da rayukansu da lokacinsu lokacin musulunci na bukatan taimako suka taimakawa addinin ni kuwa da kai yau musuluncin baya bukatan taimako mu ne ke bukatan taimakon kanmu duk abin da muka yi wa musulunci yau ni da kai mu muka taimaki kanmu dan baya cutar da musulunci da dai kuma baya hana shi wani abu saboda Allah ya riga ya tabbatar da shi ya kafu mu ne masu amfana ko kuma mu ne masu cutar masu fada cikin cutarwa amma su a lokacin idan wani abu ya faru an cutar da musuluncin kuma an cutar da su saboda haka ba za ka taba kai su ba malam ya ce wal da kuma fahimtar addini saboda in an ce fiqhu mutane da yawa suna yi wa abun gurguwar fahimta sai a ce maka in ba ka karanta littattafan fiqhu bane wato ba fiqhu kake karanta ba abin da ake nufi fahimtar addini shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai sa ya fahimci addini wato a duniya wanda ya fika alkhairi a wurin Allah shine wanda ya fika gane addini duk wanda ya fika gane addini to ya fika alkhairi a wurin Allah wannan shine ka'ida faqihu fi din ai abin da ke nufi kenan ka fahimtar da shi addini kuma ka fahimtar da shi fassaran qur'ani to kuma abdullahi dan abbasin wannan addu'an da manzo Allah ya masa ya zama wato ana kiransa turjumanin qur'an mai fassara qur'ani daga cikin sahabbai kai hafili a lokacin sayyidina umar yana yaro ne shakaf saboda lokacin da manzo Allah ya bar duniya bai wuce shekara sha uku zuwa sha hudu ba sayyidina Umar kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sayyidina Bakar ya haune ko yayi wata shekara biyu da wata shida kaga in ka kara sha zuwa sha hudun kaga yana sha biyar ko sha shida ina fata an gane to in ka kara shekaru goma da sayyidina Umar yayi nawa kenan ashirin da bakwai ko kaga yana ko talatin bai kai ba to sai da umar yana shigo da shi cikin dattijai yan sittin saba'in sai a gan shi an zo fada kabinet ɗin sai da umar majalisar shura wanda duk wani al'amari na addini da duniya ga baki ɗaya da su ake tattaunawa sai a gan shi a gefe wasu sabai gaskiya ba sa jin daɗi ya za ya mu shigo da yaro ɗan ƙarami wanda muna da yaran da suka girme shi cikinmu wata rana sai da na'umar da ya fahimci matsalar sai cewa zai fassara min idza a nasrullahi wal walfat wa zai fassara min wannan aya wasu suka yi gum a cikin sahabbai wasu kuma suka fassara ta da suka gaba fassara ta sai da umar ya kalle shi ya ce kai yaro me za ka ce a kan wannan fassarar sai ba da fassara saɓanin duka abin da suka fassara sai sai na umar ya ce ni kuwa ban san wata fassara na wannan surar ba a bakin manza Allah sai kamar yadda yaron nan ya fassara ta sai ya nuna musu hikimar ne da ya sa yake shigo da shi saboda me iliminsa da shi sayyidina Umar a majalisinsa ma'abuta ilimi ne hikimarsa ne, in zai yi wani abu in suka ce mai Allah ya ce to zai tsaya sak ba zai wannan abu ba ne kana kafan likita kitabillah duk abin da zai yana motsawa ana ce mai Allah ya ce to ya hakura ba zai wannan abu ba kuma Yana fata an gane amma mu a yau ko an kama sai ka ji mutum ya yi tawili amma kila ba fa haka kake fahimta ba kai wani ma ba malamu bane ne ce akara makallahu kai da kila baka gane ayar ba ina fata an gane duk abin da aka ce mai Allah ce to zai ba zai kara ba zai hakura ka duba fa yana zaune ga mutane an cika wani ya tashi ya ce wannan abin da kai ba Allah kake nufi a ciki ba ba adalci yake cewa sayyidina Umar ya fusata sai dan uwansa na gefe sai wuf sai karanto mai khudhil afu wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin sai ce inna hadha min amal al jahiliyin Allah ce khudhil afu ka riki yafiya wa amur bil urfi ka umurci mutane zuwa ga abin da yake kyakkyawa wa a'rid anil jahilin ka kau da kai daga wautan masu wauta sai ce wannan yana daga cikin aikin masu wauta jahilai sai na umar sai cik sai share magana har ga an gaya mai abin da ya kamata yi ko to shi kenan sai tsaya a saka kan abin da aka ce mai yayi ina ba ta an gani to shi sai na umar haka ɗabi'arsa take baya ƙetare abin nan to kuma shine hikimar da yasa fahimtar addini kenan idan Allah ya fahimtar da kai addini babu wani gata da kai wannan shine me ake nufi da fahimtar addini kai dan kasuwa ne duk wani harka na kasuwancin ka Allah ya sa ka san dokar Allah akai to kafi duk wani dan kasuwan da bai san wannan aikin ba kai ma'aikacin gwamnati ne a aikinka na gwamnati duk wani dokar Allah Kasansa, duk wani abin da ya saba wa dokar Allah kasansa to kai kafi duk wani ma'aikacin gwamnatin da bai san wannan ba sai wanda ya fi ka sanin haka shi ne kawai ya fi ka alkhairi a wurin Allah kai kafinta ne dokokin Allah da manzansa akan kafinta ba wato kasansu ba wanda ya fi ka alkhairi a wurin Allah sai wanda yake kafintan da ya fi ka sanin wannan dokokin a wajen Allah shi ne fi ka alkhairi haka malamin makaranta haka ma'aikaci sawa'un a private start abin nan status ne ko na gwamnati a makaranta ne a jami'a ne ko makamanci haka wanda ya fi ka ganewa to shine ya fi ka alkhairi a wurin Allah abin da manzo Allah ke nufi kenan shi yasa babu wani abu da ya kai shi alkhairi a duniya kaman ka fahimci addini duk wani baiwa da za a maka ƙasa da wannan yake ina fata hanya ne, sannan kuma babu bai wadda zai daga darajarka a wurin Allah kamar kyakkyawan mu'amala kowa ka san yadda za ka bi da shi to kaga wannan yana baka ladan kiyamun laili haka manzo Allah ce yana baka ladan azumi wani zai kwana yana kiyamun laili da rana kuma yayi azumi amma kai baka kiyamun laili baka yin azumi litinin ko alamis ko sha uku sha hudu sha biyar da sauran filfili ba ka yi amma duk wanda ya mu'amala da kai sai ya ce alasan barka to wannan mutumin ladansa a wurin Allah darajar wannan mu'amalar zai samu lada kamar wanda ya kwana yana sallan dare ya yi yini yana azumi saboda shi ne fi komai wahala haƙoƙi ne guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam to mutane da yawa ba sa kulawa da shi wani za ka ga alaƙasa da ubangiji masha Allah sallah a kan lokaci azumi da sauransu amma alaƙasa da ɗan adam akwai wahala duk wanda ya mu'amalance shi sai ya ce wai sai ka ji yana wayo ka ji yana cewa kashi to kaga wannan mutumin babu alkhairi tare da shi dan an kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kukan wata mata tana sallan dare tana azumi da yamma eh, da safe zuwa yamma ko da yaushe tana kulawa da ibadoji amma aka ce mazala tana cutar da makwabciyarta Mazala ce yar wuta ce ka duba tana sallah tana azumi tana kiyamun laili amma mazala ce yar wuta ce saboda cutar wanda take yi wa makwabci yau ina za mu kai al'umma a wannan babu kai ba ma wannan kaɗai ba ka ga. zina da mutum ya yi zina da 'yar makwabcinsa gara ya je ya yi zina da mata guda goma shi ne zai samu wato wanda ya zina da 'yar makwabcinsa guda ɗaya to wanda ya zina so goma shi ne zai samu irin laifin da wanda ya guda ɗaya sai ya yi zina so goma sannan zai samu irin laifin da ake zaftara ma wannan saboda haƙƙin makwabta to yau ya muke ina fata mun gane to kaga wannan babi ne mai girma Allah ya shirye da mu malam yace allazi tantafi'una bihi wanda za ku amfana da shi fahimtar addini wada'ul jidala wal kalama ku kyale jayayya da ilmul kalam alu zaighi wal mira ya ce su ne ma'abuta karkata da musu wanda ba yi da amfani da ba zai amfani da su ba A daraknan nasu imamu ahmad ya ce mun riski mutane a garin ina ba ga dada? wala ya na haza ba su san wannan ba ba su san wannan ilimin ba ilimin kalam ilimi na falsafanci janibu na alal kalam kuma suna nisantan ma'abuta ilmul kalam saboda asalinsa ilimi ne wanda ba yi da alaƙa da mu ilimi ne na yunan wanda suka yi shi to a lokacin far ƙarshe-ƙarshen daula ta umawiya aka shigo da shi sannan ya samu ƙarfi a farko-farkon daula abbasiya ila yau na haza suka tallata shi su kansu ma jirkawan sun tattara shi sun watsar da shi shine aka je aka ɗauko aka ɗan gama shi zuwa larabci daga nan kuma aka fara fesa shi to tun daga wannan lokacin aka fara samun matsala a aƙida gubarsa shine haifar da wannan matsalolin malam ya ce wa aqibatul kalam la taqulu ila khairin ƙarshen al'amari na ilimin falsafanci na ilmul kalam baya mai da mutum zuwa ga alkhairi sai dai sharri a'azana Allah wa iyyakum min alfitan wa sallamana wa iyyakum min kulli halaka Imam Ahmad yace a'azana Allah Allah ya wato ya tsare mu wa iyyakum da ku min alfitan daga fatintunu wanda ke da alaka a cikin addininka wa sallamana wa iyyakum Allah ya tsiratar da mu da ku min kulli halaka daga dukkan abin da zai halaka ka ya raba ka da Allah to Allah ya tsiratar da mu Imam Ahmad ke wannan addu'an fa ka duba tazarar da ke tsakani to balle yau kaga mutum zai ce maka shi shi ba kowane magana bane ya yarda da shi a addini eh kuma musulmi ne ya ce ma ba kowane magana bane shi ya yarda da shi a addini kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ma in an gaya maka da kwakwalwa zaka iya bambance shi wai yake gaya ma kuma musulmi ne malam yace wannan maganan ya dauko ta ne a cikin al-ibana na ibnu battah mujalladi na biyu shafi na 539 yace aurada ibnu battah fil ibana an ahmad har ila yau imamu ibnu battah a cikin al'ibanatul kubara tasa ya naƙalto asari daga imamu ahmad ɗan hambali Allah ya ji kansa da rahama qal imamu ahmad ya ce Iza ra'aitar ar-rajul yuhibbu al-kalam fahzarhu imamu ahmad ya zo da jumla shartiyya ko fi'lu shart iza ra'aitar rajul yuhibbu al-kalam duk lokacin da ka ga wani mutumi yana son ilimin falsafanci da ilmul kalam fahzarhu jawabu shart kenan kaga wancan fi'lu shart kai hattara da wannan mutum kakkarabe shi ka nemi ilimi a wajensa dan zai batar da kai ina fata an gane kaga me wannan bangare yanzu misali wannan shedanin na Kano duk me ya fadar da shi cikin wannan bala'in duk wannan ne ina fata an gane wannan ilimin da ya kutsa a cikinta shi ne ta halaka shi amince wannan to shi sa ka ji malaman musulunci suke tsawatarwa akan wannan babi kaga wannan jumla kaga jumla ce wacce bature ke kira adverbial clause of time izara aita duk lokacin da kaga wani ya kutsa ta cikin wannan ilimin to kai hattara da shi kakkaraɗe shi don zai batar da kai zai raba ka da ubangijinka zai kai ka zuwa ga halaka Allah ka tsare shi ma wannan ya ɗauko sa ne a cikin al'ibana na ibn batta mujallaji na biyu shafi na hamsin da ɗari biyar da arba'in malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi aqwaluhu rahimahullah waɗannan zantuttukan imamu ahmad ne Allah ya ji kansa da rahama fi masaila usuluddin a cikin matsaloli da suke da alaƙa da addini sune tauhidi shi ake kira usuluddin wa hadha mawqifuhu min ilmi al-kalam wannan bayanin da kaji shine matsaya ta imamu ahmad akan ilmul kalam ilmi da ke da alaƙa da falsafanci saboda ilimi ne bai da alaka da addini kwata-kwata kuma filosofas din nan fa sun karkasu akwai akwai philosophers na sin su ne na china su wato Shi shine confucius babansu kenan ko sai wani kakansu kuma a wannan shine kakansu sai kuma wani duk da ya naƙalto shi kuma yana tallata aƙidar buddhism ne shine buziya shanzon shi kuma a ɓangaren china yake ina fata an gane shi ne kuma ya jaddada wannan addinin a china na wato buddhism wanda har ya yi pilgrimage daga china ya tafi india tunda shi kuma shi ma filosofi ne buda ina fata an gane amma na ina hunud na india shi kuma confucius na china sannan akwai uwa uba na yunan shi shine greekan philosophers ne socrates da kuma wanda suka biyo bayansa irinsu a platon irinsu a ah, aristotle irinsu a platon da sauransu ina fata ta an gane wanda shi ne suke kira father of science ko shi socrates to kaga dukkansu wato philosophy ɗinsu methodology na tunaninsu mutane da dukkansu ba wanda yadda da Allah kai confucius ma shi tun yana shekara sha tara ya aure a lokacin da ya cika shekara ashirin da ɗaya sai ya ce kai yana so ya zama annabi sai ya saki matarsa saboda su prophecy a wurinsu amrun mu iktisabiyun abu ne wanda in kana so ka zama annabi za ka iya shine ibti'adu alil mar'a mutum ya nisanci ya mace shine shiga khalwa shine meditation inda sufaye suka ɗauko aƙidan khalwa kenan ina fata an gane sannan kuma al'uzla anin nisa a nisanci yawace shi sa ba ka ga monks ɗinsu za ka ga in suna abin da za ka ga su suna nuna ne su ba ruwansa da ne mata kuma su ne asalin wanda suka kirkiro carbi shi ne wannan carbin da suke amfani da shi asali su ne ina fata an gane to shi ne suke wannan abin bayan sai ce juz'o sai ce sai ya samu ilham sai ya zama annabi da tafiya ta yi tafiya sai ce juz'un min ila halat fihi aqidan al-hulul wal ittihad wanda sufaye suka dauko asali daga gare shi ne sai ya ce wai wani yanki na jikin Allah ya bantalo wa hasha lillahi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba sai ce wai yanki na jikin Allah ya bantalo ya shiga jikinsa shi ma sai zama Allah to irin wannan mutanen ne fa wai maganan su shine zaka fifita sama da maganan Allah da tsarin Allah da manzala duk duniya fa yanzu abin da ake magana kenan wai yau in ka ce wayewa to shine wa'annan ka bi wa'annan dokokin dokokin wa'annan ina fata an gani shi kuma wancan a Greek wanda ya fada yau a macedonia yanzu ko ƙasar macedonia shine ya fada a bangaren girkawa to duk irin wa'annan tsarin shine fa ake so wai a nuna maka ka yi amfani to tasirin kuma 'yan ikwan da suka shigo cikin al'umma sai suka fesa wannan guban da sunan fikrul islami ina fata an gane wannan ilimin ne suka yi muljin dinsa suka shigar da shi wai wani abu sunan shi fikirin islami duk wanda zai karatu a jami'o'i sai ya karanta wannan madda wai islamic philosophy to su suka kirkiro wannan su kuma kuma tasirin wancan ne ina fata an gane to wannan gubar shi za za ka ga ana samun wayansu abubuwa da yawa sai ka ji an ce maka dole wani abin sai ka amfani da kwakwalwarka za ka fitar da doka addinin musulunci abin da ya san musulmi a kai shine Allah ya ce manzo Allah ya ce ka bi ko Shi kenan. ba wani maganar ra'ayi shi sa wata rana Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa da rama yana zaune a Misra kafin Allah ya karbar sai wani mutumi ya zo sai ce ya fito daga wajen Lais bin Sa'ad Lais bin Sa'ad kaga Imamu Shafi'i ya ce na zauna da Imamu Malik na zauna da Lais bin Sa'ad yace wallahi Maliku bai fi Lais bin Sa'ad ilimi ba yace sai na ce sai yace min ya tambayi Lais bin Sa'ad ya kawo mai hadisi cewa manzo Allah ya ce kaza akan wani hukunci sai kalli Imam Shafi yace to me ra'ayinka <laughs> Imam Shafi'i ya kalle shi yace atarani fi kanisa a coci ka gani kake tambaya ta me ra'ayina kaga sako ki amsan kenan ko an ce ma manzo Allah ya ce kuma wani magana kake nema ai baka bukatar ra'ayin wani malami kuma ko kawai yanzu zaka bi saboda haka kai tarbiyyar da ake so ka samu a matsayin ka da musulmi ka tarbiyyatar da ka duk lokacin da aka tabbatar maka da hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ka wurgar da maganan kowane malami a duniya ka bi shi kawai shine tsirarka da zaran ka fara cewa yanzu yanzu ne ra'ayin wane to ka bude kofar halaka kuma za ana jiye maka tsoro nan gaba za ka iya halaka saboda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah sai da ya rantsi yace na rantsi da ubangijinka la yu'minun ba za su zama cikakkun masu imani ba hatta yi hakimu ka fi mashi jira sai sun hukunta ka a cikin abin da ya zo na sa'insa tsakanin su da juna yanzu an samu rashin jituwa ko wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ya ce to me manzo Allah ce shikenan thumma la yajidu fi anfusihim harajan sa'annan kada ku ji wani kunci a zukatanku mimma qadaita daga cikin dokar da manzo Allah ya ce wani ya ce me manzo Allah ce an ce manzo Allah ya ce kaza to ba a so ka ji zafin wannan maganan a zuciya wa yusallimu taslima kuma ka mika wuya cikakken mika wuya cewa wannan magana shine daidai to so nawa zaka ji musulmi ka gama kawo mai hadisi sai ce to amma me malamai suka ce a an ce ma manzo Allah ce kuma ka ce me malamai malaman wani daraja suka samu in ba ta dalilin manzo Allah ba ina fata an gane su ma ba su zama malaman ba sai ta dalilin manzan Allah ko to in kuwa ba manzan Allah a rayuwarsu to ba su da daraja ina fata an gane duk wani darajar da mutum zai samu a duniya ta dalilin hadisan manzan Allah ne to kuwa in kuwa kaskanci ne to in ya watsar da addini ya watsar da hadisan manzan Allah to dole sai ya kaskanta wannan shine alƙawarin Allah Allah ka shirye da mu saboda haka a zamu takaita akan wannan gaban idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akan khatima kaga mun zo karshen littafi kenan kamar yadda muka yi bayani in Allah ya raya mu sai mu daura daga wannan babi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am eh karni yana ɗaukar shekara ɗari ne shine karni hmm. eh amma abubuwan da suka sun fara lalacewa farko-farko amma ba su yi tasiri gaman wa'annan lokutan ba sai bayan wannan eh الله الذين يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم سنة نعم نعم shi ba takaita shi da ranar juma'a ai nassi ne na hadisi cewa duk wanda ya min salati guda daya Allah zai mai guda goma duk wanda ya mun guda goma Allah zai masa guda ɗari duk wanda ya mun guda ɗari Allah zai masa dubu wanda ya mun guda dubu Allah zai masa miliyan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a nassi ne na hadisi cewa a yawaita yi wa manzan Allah salati ranar juma'a ai shi sa a ranar juma'a baka da wani aikin da za ka yi in ka zo masallaci da ya wuce in ka gama na fulfulun ka ci gaba da salati ga manzo Allah ko ka karanta suratul kafi to amma kaga mu yawanci masallatan mu an riga an saba da wannan wa'azin shine firi hudu ba a masallatan mu wanda kuma asali bai daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana barin mutane ne su yi tilawar su sa'annan wanda za su yi tilawa su yi tilawa wanda za su yi salatin manzo Allah su yi salatin manzo Allah mu kuwa yanzu sai ka game ana wannan firi hudu ba wasu ma sun fi ba da full concentration akan wannan firi hudu ban akan hudu ba shi za ba ka ga musamman gayu in an zo masallaci za ka ga duk an yi hangin ana jira liman ya ce allahu akbar an da ladan ya fara ikama sai ka ga an shigo ruhu kawai hudu ban nan kuwa saboda sa mala'iku suna tsayawa ne a bakin kofa haka manzo Allah ce ranar juma'a tun daga lokacin da rana ta fito za su zo su tsaya a bakin kofa wanda ya zo da sassafe ya zo misali tun daga kamar tara ko goma to za a ba shi lada kamar ya yanka raƙumi ya ba da shi fi sabilillah wanda ya zo a lokaci na biyu za a ba shi lada kamar ya yanka sa ya kasa naman fi sabilillah ko ɗaya ne ci ba ina fata gani wanda ya zo a sa'a ta uku za a ba shi lada kamar ya yanka rago don ƙarere ko sashe. kuma ko ɗigo ɗaya a cikin naman bai ci ba wanda kuma ya zo a lokaci na hudu za a ba shi lada tamkar ya yanka ƙatotan zakara ko ya ba da shi fi sabilillah wanda ya zo a sa'a ta biyar za a ba shi lada kamar wanda ya ba da kwai fi sabilillah Yana fata an gani. to bayan sa'a ta biyar ɗin nan liman na zuwa mala'iku suna gefe sai su nan na ɗai fayil ɗinsu su ma za su shigo masallaci za su saurari hudu ba yadda ni da kai muke zama muke sauraron hudu ba su ma za su saurari hudu ba to shi sa ake wannan ibada. to amma mu da yake an riga an saba da irin wannan abubuwan bal masallacin ma da ba a yin irin wannan sai a dinga ganin kaman ko ko zo da wani sabon abu amma dai yawanci a nan Kaduna ne zaka ga wannan fitina ta fi yawa in ka je Kano zaka ga ƴan uwan mu suna da suke wajen ba sa yin irin wannan amma dai a Kaduna wannan shi ke ake ina fata an gani to saboda haka kai ba wannan zaka bi ba in ka shigo kawai ka natsu kai ta tilawarka ka karanta suratul kafi kuma kai ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fa da ke ciki Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam in haka ne wasu gurare sun fahimta haka me yasa ba za ku yi union ku na malamai ko ku fahimtar da juna ba <laughs> to maganar union ko da akwai ta a kaduna dai akwai matsala shi ne gaskiyar magana kano na da shi kuma nasa na da ƙarfi kuma duk lokacin da suna da shugabanci suna da jagoranci duk wanda ya ce za a yi kaza za a yi kuma za a yi to mu nan kawai barikanci ne kawai kowa kansa kawai yake shi sa kake ganin abubuwan baya tafiya yadda ya kamata Shi ne matsalar

ka zauna ka zauna inda yake eh, in ka zo ka zauna in dai zaka shiga cikin masallacin to ba zama zaka ba sai kayi tahiyatul masjid sannan sai ka zauna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ku gane akwai wasu karatuttukan da yawanci ba mu san sa aikata ba yanzu in liman na hudu ba fa ya wani yayi ba didi ba zai yanke hudu ba ya ce kai bar wannan abun tashi a wajen dawo nan ya halatta ina ba ta gane to ka san anan duk ranar da aka ga liman ya irin wannan za ka ji ce kai mm. eh, to ai haka ya yi daidai abinda manzo Allah ke yi kenan wata rana yana hudu ba sai ga wani sahabi ina ba ta gane ya shigo masallaci sai ya zauna sai manzo Allah ce kai tashi wannan da ya shigo ya ce tashi kai tahiyatul masjid gaiso me masallaci sai tashi sai ta yi masjid sannan sai zauna kaga karantarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa to duk irin wa'annan ya halatta in ranar juma'a ne liman diye wannan kuma baya kyautatuwa bal manzo Allah ya hana yin haka ka shigo masallaci ka dinga tsallake mutane sannan ka ce zaka zo sau in kana so ka zo akan lokaci mana kaga ai yanda aka karkasa ladar dakin ko wanda ya zo kan lokaci na farko ga irin ladan da za a bashi wanda ya zo a lokaci na biyu wanda ya zo a lokaci na uku lokaci na hudu kaga wanda ya zo a lokacin karshe shi da ya sallan juma'a amma ba cikin list din waɗanda suka zo a kan lokutan da musulunci ya tsara ana ba su gara basa na lada shi da ya yi jima'an sa a lau amma ne ba cikin wannan gara basa amince wannan to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk inda muka samu kawo kanmu a masallatanmu a gidajenmu a wajen sana'armu da kasuwancinmu kuma Allah ya ba mu ikon tuba daga laifuffukan da muke yi tsakaninmu da shi Allah ya gafarta mana ya yafe mana kurakuranmu ya kwaranye mana duk wata musiba da take fuskantar mu a wannan yanki namu na arewa dukkan wa'annan fitintunu ya Allah ka ya'yi mana ka gafarta mana mu ka sa ya zama dalilin a kafara a gare mu daga cikin kurakuran da muka yi gare ka ya Allah ka kwaranye mana wannan musiba ka ba mu zaman lafiya duk wanda yake so ya kawo tarnaki da musiba a cikin wannan yanki namu na arewa ya Allah ka fi mu saninsa kai mana maganin sa ka gafarta mana zanuban mu ka sa mu a cikin aljannan firdausi yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan masallaci ka hantsa mu a cikin firdausi a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk